بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah nake fara karatun alkur'ani ina mai neman taimakonsa, mai neman albarka da ambaton sunansa, Bismillahi, ta ƙunshi sunayen Allah guda uku, su ne, Allahu, ma'anarsa abin bauta na gaskiya da cancanta, keɓantaccen suna ne na Allah, ba a kiran wani da shi. Na biyu, Ar-Rahman, yana nufin ma'abocin rahama mai yalwa. don haka shi mai rahama ne a karan kansa na uku ar-rahim yana nufin ma'abocin rahama da take saduwa da bayansa yana jin kan wanda ya so daga cikin bayinsa muminai